ashirin ga watan Nuwamba na shekara 2017 za mu kawo muku sakamakon wasannin League League da aka buga musamman na nahiyar Turai inda za mu fara da kasar Spain bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 12. A ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta da sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya su da Real da A ranar Asabar kuwa Getafe ne ta lallasa Eleven da kwallo hudu da nema sai Barcelona ta doke laganes a gidan laganes da kwallo uku da nema. Sabila a gida ta lallasa Celta Figo da kwallo biyu da da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid inda suka salhunta sifili sifili da takwarata ta Real Madrid. ranar lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao ne ta tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninta da villarreal sai malaga a gida ta doke deportivo la da kwallo uku da biyu ita ko espanyol ba ta daɗi ba hannun valencia da kwallo biyu da nema a gidanta labente ko ta bi las plawan har gida ne ta lalasa da kwallo biyu da ban haushi a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta ewa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta real batis da misalin karfe tara na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar chad a saman teburin da barcelona take jihar gaman da maki 34 sai kungiyar kwallon kafa ta balance take biye da ita mataki na biyu da maki 30 Real Madrid tana mataki na uku da maki 24 daga nan sai mu koma kasar ingila bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 su ma wasannin mako na 12 inda a ranar asabar da ta gabata arsenal suka toshe tottenham kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta leicester city ta sha kashi a hannun manchester city da kwallo biyu da ban haushi a gidan leicester city west bromwich ta sha kashi a hannun chelsea domin chelsea ta bi ta har gida ta lallasa ta kwallaye hudu da nema crystal palace a gida sun sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da everton liverpool ta samu nasara kan southampton da kwallo uku da nema sai afc vonman ta doki huddersfield town da kwallo hudu da nema kungiyar kwallon kafa ta volley kuwa ta bunka kwallaye biyu ne a ragan swansea city sai kungiyar kwallon kafa ta manchester united inda ta rarraga newcastle united da kwallo hudu da daya a jiya lahadi ko watford ne ta samu nasara akan west ham da kwallo biyu da ban haushi a yau kuma za a buga wasa daya tsari tilo tsakanin brighton and hove albion da kungiyar kwallon kafa ta stoke city da misalin karfe tara da dare agogon nigeria inda a saman teburin manchester city take ja ragaman da maki 34 sai manchester united take biye da ita da maki 26 chelsea tana mataki na uku da maki 23 a bundesliga na kasar jamus kuwa stuttgart ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund da kwallo biyu da daya sai baya baya ta samu nasara akan augsburg da kwallo uku da nema hoffenheim ko sun sulhunta daya da daya tsakaninsu da frankfurt sai kungiyar kwallon kafa ta bayer leverkusen suka tashi biyu da biyu tsakaninsu da rv leipzig ita kuwa mainz 05 ta doke kwallon da kwallo daya mai ban haushi yayin da augsburg ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta freiburg da kwallo uku da nema hata berlin a gida ta sha kashi a hannun mancan galaba da kwallo hudu da biyu a jiya lahadi lahadi shirka united doke hamburg da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta waye da bremen ta doke hannover 96 da kwallo hudu da nema bayan mun take jan ragaman da maki 29 sai shirka ofo tana mataki na biyu da maki 23 ita ma rb leipzig tana mataki na uku ne da maki 23 za mu karkar shirin labarin wasannin namu na yau ne a kasar faransa bangaren ligue 1 na kasar na shekara 2017 zuwa 2018 inda suka fafata a wasannin mako na 13 ga kuma yadda ta kaya a wasannin nasu wainar da aka toya a wannan ranar ko kungiyar kwallon kafa ta lille ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta saint etan da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta emirates ta tashi changers ɗaya da ɗaya tsakanin ta monaco ranar asabar kuwa psg ne ta bunka wuta a ragan nantes da kwallo hudu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta taliso suka tashi sifili sifili tsakanin su da mins starbuck ta samu nasara a kan reynolds da kwallo hudu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta guigam suka tashi ɗaya da ɗaya da tsakanin su da anga sco ita ko kungiyar kwallon kafa fitar Dijon ta samu nasara kan Troy zai da kwallo ɗaya uku da ɗaya sai a jiya Lahadi inda Ken ta tashi ɗaya da ɗaya da tsakaninta da Nancy Leon a gida ta tashi can jira tsakaninta da Montpellier babu ci yayin da Grandi suka tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Marseille a yanzu haka dai PSG take jan ragamar da maki talatin da biyar sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco ke mataki na biyu da maki ashirin da tara sai Leon tana mataki na uku da maki ashirin da shida iya abun da ya sauka kenan daga labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyu ya huta lafiya Yeah.